ألف لام ميم ألف bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara. Ghulibatir Rum Farisawa sun samu galaba akan Rumawa.